Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin uku ga watan Fabrairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Birtaniya ta buɗe wani asibiti mai gadaje dubu ɗaya a yau litinin wanda aka gina cikin gaggawa domin taimakawa yunkurin dakile yaduwar cutar coronavirus wacce ta kama sama da mutum dubu goma sha bakwai kana ta hallaka wasu ɗari uku da sittin da ɗaya a yau litinin kuma za a ba 'yan majalisar wakilai masu shigar da kara a shirya tsige shugaban amurka donald trump da rukunin masu kare shugaban sa'o'i biyu biyu domin su rufe muhawara da suke yi tsakanin yankin gabashin afirka na fama da matsalan farin dango mafi girma a cikin shekaru 25 a cewar hukumar abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa najeriya ta fara ɗaukan matakai domin warware matsalolin tattara cikakkun bayanan kowane ɗan ƙasar da amurka za ta rika amfani da shi a wani yunkuri na neman maslaha kan haramcin biza da amurka ta saka wa najeriyar Mazauna birnin Legas sun koka saboda sabuwar dokan nan da ta fara aiki wacce ta haramta amfani da Okada da kuma keke napep a wasu kananan hukumomin jihar. rashin okada ya yi affected din wajen da muke cin abinci saboda in dai zamu tafi dole sai mun hau okada ne kuma in ba okada nan tafiya kasa ba za ta yi mana ba kuma mota ba a samun damfo zuwa kudu Sannan muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Haran da ke gabatarwa sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. china ta buɗe wani asibiti mai gadaje dubu ɗaya a yau litinin wanda aka gina cikin gaggawa domin taimakawa yunkurin dakile yaduwar cutar coronavirus wacce ta kama sama da mutum dubu goma sha bakwai kana ta halaka wasu ɗari uku da sittin da ɗaya hukumar kiwon lafiya ta who ta duniya ta ce akwai fargaban mutane da suka kamu da cutar za su karu yayin da ake ci gaba da karban sakamakon gwaje-gwaje wanda aka gudanar akan cutar da ake jira cutar ta fi kamali ne a kasar china amma kuma an samu kimanin mutane 153 da suka kamu da cutar a wasu kasashe 23 a jiya lahadi ne aka samu mutuwar farko a kasar philippines baya ga china sakamakon cutar hukumomin china sun yi iya bakin kokarin su su takaita yaduwar cutar ta hanyar haramta zirga-zirga a wasu yankunan kasar kana ta kara tsawaita hutu domin hana mutane zuwa makarantu da gudanar da manyan taruka a yau litinin ne za a ba 'yan majalisar wakilai masu shigar da kara a shari'ar tsige shugaban amurka donald trump da rukunin masu kare shugaban sa'o'i biyu biyu domin su rufe muhawara da suke yi da alamar an gama samun sakamakon shari'an inda republican take da rinjaye da mambobi 53 a kan democrat mai mambobi 47 a majalisar inda, inda babu wanda ya nuna wata alaman a cikinsu cewa zai goyi bayan tsige shugaba trump din. 'yan democrat a majalisar wakilai za su ci gaba da kalubalantar trump da yin amfani da matsayinsa ba bisa ka'ida ba wanda ya buƙaci ukraine ta gudanar da bincike da zai taimaka masa a siyasance da kuma shishigi a harkokin majalisa suna kuma zarginsa da laifin cewa ya umarci jami'an gwamnatinsa da kada su ba da bayanai da kuma bayyana a matsayin masu shaida a lokacin binciken majalisar dattawa ta kuma yi watsi da batun karin wato kiran shaidu lamarin da bai wa 'yan democrat daɗi ba sanata tom kafa dan jam'iyyar democrat ne a majalisar dattawan President may have won the battle. President, the so men may have won the battle. Ah, ya ce ta yiwu a ce shugaban ya yi nasara amma cikin kwanaki masu zuwa zai faɗi warwas idan gaskiya ta bayyana lauyoyin trump da mashi shugaban kasan kansa sun hakikance cewa bai aikata laifi ba don haka abin da ya yi bai kai a tsige shi ba Firaministan Birtaniya Boris Johnson yana shirin ba da sanarwa a yau litani akan muhimman sauye-sauye dangane da matakan da za a rika ɗauka akan mutane da aka same su da laifin aikata ta'addanci biyu bayan wani hari da aka kai ya auku a birnin London. a ranar lahadi 'yan sandan birtaniya sun harbi wani mutum har lahira wanda suka ce yana saye da riga mai dauke da ababen fashewa ta boge kana ya daba mutane biyu wuka a wata hanya mai yawan mutane da ke kudancin london a unguwar da ake kira streatham ham mukaddashiyar kwamishinan 'yan sanda da ake kira lucy de orsi ta ce 'yan sanda na kyautata zaton sunan mutumin su sudesh amman wanda aka sako shi daga gidan yari ba daɗewa ba kan laifi da ya shafi tsatsauran ra'ayin islama kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su bari mu leƙa taskar rahotannin namu a najeriya gwamnatin ƙasar ta bayyana matakan da ta fara ɗauka domin warware matsalolin tattara cikakkun bayanan kowane ɗan ƙasar da amurka za ta yi amfani da su wurin ba da izinin zama a amurka wanda zai kai ga zama na dindindin daga abuja ga rahoton da wakilin umar faruku musa ya aiko mana shugaban najeriya muhammadu buhari ya kafa wani kwamiti karkashin jagorancin ministan cikin gida na kasar domin daukar matakan da za su kai ga warware haramcin da kasar amurka ta kakaba najeriya tare da waɗansu kasashen duniya su bakwai akan haramta 'yan kasar zuwa kasancewa 'yan cirani a kasar amurka wannan haramcin wanda gwamnatin tarayyar najeriya ta ce bai shafi sauran neman izinin tafiye-tafiye na 'yan kasar ba face masu neman izinin zama na dindindin ya zo ne a daidai lokacin da kasar najeriya take kokarin tattaunawa da ɗaukar matakai tsakaninta da kasar amurka domin warware wannan matsala malam garba shehu kakaki a faɗin gwamnatin tarayyar najeriya ya yi mun karin haske dangane da wannan haramcin da kuma irin matakan da gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta ɗauka inda yake cewa to gaskiya abun ba kamar yadda wasu suke yadawa ba bai zo da mamaki sosai ba saboda kafin haɗa wannan mataki gwamnatin amerika tana magana da najeriya akan abubuwa da suka shafi matsaloli na yan najeriya masu shiga da fita da kuma masu shiga su zauna na dindindin wani mataki da aka ɗauka a kaga an jibi ne ba da izini na yan najeriya masu so su je amerika su zauna na dindindin ne su kwashe iyalan su da a can so akwai matsala wanda ta shafi musamman musayan labarurruka ko kuma faɗakarwa da juna da suka shafi matsalolin tsaro ko kuma wasu waɗanda suke ba su da gaskiya ko kuma wasu macuta. Gaskiya shi ne. Amerika da ita da hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa wato Interpol. Sun yi kuka akan cewa inda ake ajiye bayanai da labaruka akan duk wani wanda yake da da passport na Najeriya a ƙasar waje yake a hannun 'yan kwangila yake. Wannan kuma gaskiya ne. 'Yan kwangila mutumin Island su suka karɓi wannan kwangila a shekarun baya a gwamnatocin baya kuma aka yi musu gata aka yi musu katanga ta shari'a wanda yake in kana so ka kwace wannan kwangila daga hannunsu sai ka sha wahala shi shugaban muhammadu buhari bara shekarar ta ya ba da umarni cewa a'a wannan barazana ce da tsaro na najeriya a dawo da fasuna da duk wani bayanai na 'yan najeriya a dawo da shi gida a duk buga buga fasfo ɗin najeriya a nan gida a kamfanin buga mujalli ko takardu na sirri na tsaro na ƙasa wato security printing and minting company maganar da ake maka gatan shari'a da waɗannan 'yan sun waje suke da shi ya yi katanga ƙarfi tsakanin akwaci wannan abu wannan abu da amerika ta yi ya zama na cewa daɗa faɗakarwa ce da cewa duk matakan da za a ɗauka a najeriya a ƙwato wannan muhimman bayanai da suke ƙasar waje a dawo da su don interpol ita ma ta samu ashirin da cin su da sauki za a yi maganin wannan abu sha Allah. Kamar zuwa wani lokaci kake jin wannan aiki zai ɗauka tunda shugaba Buhari ya kafa kwamiti tare da ministan shi na sha'anin cikin gida domin a fito da tsare-tsare da zai kawar da wannan lalura da ta sanya aka sama Najeriya takunkumi a zuwa 'yan kasar ta su zauna Amurka na dindindin. Wannan tattaunawa tuni an riga an fara ɗaukan matakai. Dan ko yanzu da nake maka magana akwai majalisar ƙasa da ƙasa tsakanin Amurka da nigeria Binational Commission wanda za a yi taron a wannan sati a Amerika. Wannan yana cikin batutuwa da za a tattauna. Yaushe za a kare wannan batu ya dogara ga irin ci gaba da aka samu mu Najeriya a shirye muke akwai matakai da aka bayyana za a ɗauka don a maganin wannan damuwa ta gwamnatin Amerika akan wayannan masu son shiga su zauna dindindin muna fata cewa ba zai dauki lokaci ba malam garba shehu kenan kakaki a fada gwamnatin taron najeriya a tattauna da na da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu Babban ɗan diflomasiyyar ƙungiyar tarayyar Turai EU, Joseph Borrell yana wata ziyara a Tehran a yau Litinin domin tattaunawa da jami'an Iran akan kawo ƙarshen tankiya a yankin kane kuma ya nuna goyon bayansa ga shirin yarjejeniyar nukiliyar Iran ta shekarar 2015. tattaunawar su a yau litinin da gobe talata za ta hada ne da shugaban iran hassan ruhani da ministan harkokin waje muhammad javad zarif sai kuma kakakin majalisa ali larjani rangadin na borrell shine na baya-bayan nan a yunkurin da kungiyar tarayyar turai ke yi na ceto yarjejeniyar nukiliyar tsakanin iran da wasu manyan kasashen duniya wadda ke takaita gudanar da shirin nukiliyar domin a cire mata takunkumai da aka saka mata shugaban amurka donald trump da ya janye daga wannan yarjejeniya a shekarar 2018 kana ya sake kakabawa iran takunkumai yankin gabashin afirka tana fama da yana fama da matsalar farin dango mafi girma a cikin shekaru 25 a cewar hukumar abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya lamarin shine kuma mafi muni da kasar kenya ta gani a cikin shekaru 70 waɗannan fari masu illa ga tsiro suna sun yi barna cikin akalla larduna 17 a cikin goma sha ɗaya a cikin arba'in da bakwai a ƙasar kenya inda suka lalata filayen noma mai tarin yawa masana sun ce idan ba ɗauki matakan da suka dace ba lamarin zai haddasa babban barazana ga fannin samar da abinci da rayuwar al'umman yankin wani manomi a kenya mai suna tiflos kimanzi yana hasashen zai samu amfanin gona mai kyau amma ya tashi zimekula mahindi zimetoa mpaka manganda zinakula imekuliwa yote ya ce sun cinye mini masara da koren wake har ma suka cinye min kankana sun cinye abincin da muka tanadarwa dabbobinmu yanzu ba mu da wani abin da za mu yi illa kira ga gwamnati ta kawo mana ɗauki. da ƙarshe kungiyar kansas city chiefs ta lashe kofin babbar gasar kwallon kafa ta zarigaruga garu a nan amurka bayan da ta doke san francisco 49ers da ci 31-20 a wasan karshe da aka kara a jiya lahadi na super bowl wanda aka yi a birnin miami bayan da kungiyoyin suka yi kunnen doki a daidai lokacin da aka je hutun rabin lokaci yan wasan 49ers sun karbi ikon wasan inda suka yi suka yi wa kansas ci wato city kenan zarra da ci 20 da goma amma daga baya 'yan wasan na chiefs sun yi kukan kura suka karbe ragaman wasan inda dan wasanta patrick mahomes ya kai ga cin gaci tare da taimakon dan wasa travis kells an dai kammala wasan ne tare da 49ers sun farfadu wato ba su iya sun farfadu ba lamarin da ya kai ga chiefs da yin nasara a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. Rundunar 'yan sanda a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya sun ba da sanarwar kama fiye da mutane arba'in bisa laifuka da suka shafi karya dokar hana a caɓa a birnin. wadda ta fara aiki tun ranar ɗaya ga watan Fabrairu da muke ciki yayin da fada ya kaure tsakanin 'yan acaɓa da kuma 'yan sanda a wasu yankunan birnin. Ga rahoton da wakilin baban Babangida Jibril ya aiko mana daga Legas. fara kaddamar da hana amfani da babura a wasu kananan hukumomi birnin Legas da ya biyo bayan doka ne da gwamnatin jihar Legas ta saka lamarin da kuma ke ci gaba da shan suka da kuma caccaka musamman ga masu amfani da babura domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum kamar da aka sani dai birnin Legas birni ne da ke cunkushe da mutane abinda kuma ke sa ana amfani da babura domin rage saukin zirga-zirga daga wannan waje zuwa wancan domin kaucewa gosulo da birnin ya suna a kai to koya masu amfani da wannan babura suka ji game da matakin gwamnatin jihar lagos na hana amfani da shi a birnin ga dai abin da wasu ke cewa ni suleiman yako rashin okada ya yi affected din wajen da muke cin abinci saboda in dai za mu tafi dole sai mun hau okada ne kuma in ba okada nan tafiya ƙasa ba za ta yi mana ba kuma mota ba a samun damfo zuwa kudin don saboda haka sakamakon rashin okada din nan kullum sai mun wahala sai mun yi tafiya a ƙasa ni abin da nake so gwamnati ta yi ta janye maganar hana okada aiki da marwa sunana alhaji adamu haruna eh, gaskiya ya shafe ni sosai saboda yanayin kasuwanci na kan fita akan babur in je wurare da nesa wanda a rana zan iya fita sau biyu ko sau uku da babur amma yanzu sakamakon an yi bani yan mashinan nan wani lokacin ma ba zan iya fita ba saboda ka wani waje in zan je inda duba nisan gurin da hawa mota gaskiya yin fasa zuwa kuma ya shafi kasuwanci na sosai shi ma wannan malami da ya saba yin haya da babur a birnin lagos ya bayyana rashin jin daɗinsa da matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka a ƙarƙashin gwamna babajide sanwo olu sunana mursala lawal dan azumi da ke unguwar idiyar raba lagos gaskiya hakika wannan sanarwa magana ce wata ke ta tashin hankali ga dukkan wanda yake da wannan sana'a ta tun mashin a jihar lagos kuma abu ne wanda yake da shafi tattalin arzikin mu masu tukawa ta bangaren da wannan sana'a muke ci da iyalinmu da shi muke ci da shi muke ɗaukar ɗawainiyar yaran mu zuwa makaranta. sai dai a martaninsa gwamnan jihar lagos babajide sanwo olu ya bayyana cewa ba san hana gudanar da ayyukan sana'a mai nasaba da okada ko marwa ba ne a dukkan faɗin jihar lagos sai dai ƙananan hukumi goma sha biyar daga cikin kananan hukumi da kuma yankunan mazaɓu hamsin da kusan shida da ake da su a jihar ta lagos. Lagos has a total of 20 local government and 37 LCE. We're banning them in 15 out of the 57, and we're also restricting their movement. wasu rahotanni da ke fitowa daga wasu yankuna irin su ijora ya nuna cewa an yi dauki badadi tsakanin jami'an 'yan sanda da kuma masu tuka kada ko kuma keke pep wanda suka dage cewa sai sun gudanar da ayyukansu a yanda a waje ɗaya kuma 'yan sanda suka dage na hana su gudanar da ayyukansu hakan dai ya kai ga harbe-harbe da cinna wuta a kan tituna na yankin ijora lamarin da wasu ke cewa an samu hasarar rayuka wanda kuma rundunar 'yan sanda da gwamnatin jihar ba su tabbatar da hakan ba Babangiji Firin Murai Amurka daga Lagos. Zuciya bala A gaida babangida gida Jibril da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe goma da minti goma sha bakwai na safe. Ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da yammacin wannan litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Da yawa al'umma kan ɗauki cewar wasu abubuwa da shugabanni musamman 'yan siyasa kan yi ko rashin yi alfarma ce, musamman na ci gaban ƙasa, wanda a zahirance ba haka yake ba. Musamman idan aka yi la'akari da ginshikin tsarin mulkin ƙasar, tarayyar Najeriya na ƙarƙashin tsarin mulkin demokradiyya. wanda kundin tsarin mulkin ƙasar ya fayyace zare da abawa dangane da haƙoƙin 'yan ƙasa ga ƙasa da kuma haƙoƙin ƙasar ga 'yan ƙasa. Don fahimtar waɗannan haƙoƙin. da kuma neman haƙoƙin wajen shugabanni musamman masu rike da madafan iko. Mun karɓi bakoncin barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari, masanin kundin tsarin mulkin Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta fara da tambayar sa menene kundin tsarin mulkin kasar. Kundin tsarin mulki na ƙasa kundi ne wanda yake shine ƙashin bayan tsayuwar ƙasa daidai da mulki wanda yake na jama'a. Ƙashin baya abinda nake nufi shine a ƙarƙashin kundin tsarin mulki ne aka yi tanaje-tanaje na tsarin yadda mukamai suke na gwamnati. tsarin yadda yanci yake na bangare daban-daban na gwamnati tsari kuma yadda yake su wane ne suke da alhakin yin me su wane ne kuma suke da tanadin wannan alhaki su wane ne kuma waɗanda ake hukuntawa su wane ne kuma ke da alhakin su hukunta tsarin mulki shine wanda ya bambanta tsakanin masu yin doka waɗanda suke aiwatar da doka da waɗanda suke yin hukunci an karya doka tsarin mulki shine yake fitowa da bayani wanda yake tattare da haƙƙin 'yan ƙasa da kuma haƙƙi da suke 'yan ƙasa suke da shi a kan gwamnatinsu da kuma haƙƙin da gwamnati take da su kan 'yan ƙasa da kuma haƙƙi wanda ya shafi da 'yan ƙasa ɗin da gwamnatinsu a kan yanayin da ƙasa ta samu kanta ma'ana tsirrai eh, da dabbobi da ruwa da tudu da iska da duwatsu bayan nan kuma tsari ne nan a nan ne ake bayanin yaya ne ya kamata a tafiyar da tattalin abin da ya shafi arzikin ƙasa ko kuma albarkatun ƙasa da Allah ya bada sannan kuma kuma nan ne ake yin bayani dangantaka tsakanin matakai daban-daban na gwamnati wala Allah tarayya da jiha da karamar hukuma ko kuma wala Allah masu yin doka da 'yan majalisa masu zartawa da kuma masu hukunta wala Allah kuma tsakanin gwamnati ta Najeriya da kuma makwabtanta ko kuma kowace irin gwamnati ce ta duniya do a karkashin tsarin mulki ne ake da wannan a karkashin tsarin mulki ne ake da bayanin cewa shekara nawa ne wani zai yi akan kujera shekara nawa ne zai sauka menene ya kamata ya yi a sauke shi menene ya kamata ya zama yana da shi ya cancanci ya zama kujera ko kuma a ce a bai cancanci ya zama kujera ba a ƙarƙashin tsarin mulki ne kuma ake bayanin yaya dangantaka take tsakanin 'yan ƙasa zamantakewa don ko a ido kowace ƙasa zaka ga da ganin wani kasancewa ya eh, tushen ku ba ɗaya ba da ganin wani kasancewa yaren ku ba ɗaya ba da ganin wani kasancewa wani babba ne wani ƙarami ne wani tsoho wani yaro wani ga yanda yake wani ga yanda yake to tsarin mulki ne ke yin fitowa ya kokarin yin daidaito domin a fahimci cewa dukan mu daga mai duka muke dukan mu daga a tushe ɗaya muke kuma dukan mu muna da haƙi kuma muka muna da yanci saboda haka a takaice idan aka yi magana kundin tsarin mulki ana nufin littafi ne wanda yake da kunshe da tanade-tanade duk waɗannan abubuwa da ne bayani littafi ne wanda yake kunshe kuma shine wanda yake duk wata doka wadda ta yi karo da wannan tanade-tanade da ya yi to rusassar doka ce don ita ce doka wadda take tafi fi kowace karfi ita ce doka da take uwa ba da mama akan yadda al'amuran ƙasa za su tafi. To menene muhimmancin wannan kundin tsarin mulki ga rayuwar ɗan ƙasa? Yawwa muhimmancin kundin tsarin mulki shine ya kare ma ɗan ƙasa haƙƙin shi ya kare ma ɗan ƙasa 'yancin shi ya yi canaje canaje na abubuwan da suke waɗanda yan ƙasa zai ɗauka ita ƙasar ta bashi ko kuma shi ya ba ƙasa kuma ya ba ɗan ƙasa dama ta cewa shine yake sama da komi don shi ne yake da yancin da zai yi shawara wane ne zai shugabance shi yaushe zai sabunta wannan shugabancin yaya zai canza wannan shugabancin da wa zai canza wannan shugabancin a wani lokaci zai canza wannan shugabanci menene kuma ya kamata ya yi karkashin wannan tsari na wanda yake shugabancin shi ya san cewa eh shi wannan shi shine Allah musurin da do ake madodoro da ake yi da ake kira shugabanci saboda haka tsarin mulki shine wanda yake kamar garkuwa ga talaka shine wanda yake yake fitila mai haska hanyoyi da ya kamata a bi domin a yi ma wannan talaka gida wanda yake gida na maslaha gida na salama gida da zai iya kwanciya ya ce eh ni dan adam ne na fito a wannan duniya da Allah ya ni a matsayin yantaccen mutum wanda yake da bambanci da dabbobi da duk sauran halittu wanda kuma yake da yancin da zai yi walwala ya kuma yi hudodi daban-daban da sauran jinshin mutane na bangare daban-daban na duniya saboda haka a karkashin tsarin mulki ne ake yin tanade-tanade tarje na muhimmancin dan adam da daraja shi da martaba shi da kuma nauyi wanda yake ga hukumomi su kare mashi waɗannan sannan kuma da kuma aiki wanda yake a kan shi shi ma ne ya sa hannu wajen tabbatar da an shugabance shi daidai da yadda yake so domin babu wani tsarin shugabanci da yake sama da tsarin irin yadda zamantakewa al'umma na wannan ƙasar da ake shugabanta take. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don wajen miƙewa Madalla a gaida Yusuf Aliyu Haranda da Shirin Ilimi. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Dr. Engineer Makeri Kwantagora ya ce salamu alaikum bai Hausa Allah ya kamu na ɗauki arewa yanzu hanyar kaduna zuwa kwantagora ta zamo annoba allah duk wanda ke da hannu ga satar mutane ya allah ka tona asirinsa sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga namairo umar makera da yahaya dano azare suka ce baki da salamu alaikum sashen hausa na amurka ku ba mu dama mu jajanta wa al'ummar ƙasar burkina faso game da wani harin 'yan ta'addan da ya halaka fararen hulan ƙasar 20 da fatan allah ya ji kansu ya kuma kawo muna ƙarshen waɗannan hare-haren 'yan ta'adda a nahiyar mu ta afirka da ma duniya baki ɗaya amin suma amin sai kuma sako daga fatima musa wada da aishatu musa wada da zainab ibrahim musa wada da zainab babaji barakin ladi jos da ke jihar filato suka ce baki ɗaya salamu alaikum bi hausa da fatan kuna lafiya tabbas ko shakka babu wallahi wata miyar sai a makwabta ɗaukar matakin kawo ƙarshen 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a ƙasar mu ta Najeriya wallahi hakan ya yi muna daidai in gode. Sai kuma mu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad da Katsina shugaban ƙungiyar murya jama'a ya ce Assalamu alaikum bai Hausa gwamnatoci da hukumomin lafiya a duk inda kuke ya kamata ku ƙara zage damtse sosai wajen samar ma jama'a da kariyar duk wasu cututtuka da ke zama barazana ga rayukansu. Sai kuma saƙo daga Isiyaku Hamza Kogori Kano da Gambo MKK suka ce baki ɗaya Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Hakika kama wani matashi mai suna Nathaniel Samuel da yunkurin ta da bam a wata coci a jihar Kaduna wani abun mamaki ne matuka. Muna fata hukumomi za su gudanar da bincike a kansa domin sanin masu ɗaukar nauyi. Sai kuma saƙon Umar Umar Abubakar ya ce salamu alaikum bai Hausa da Allah ku bani dama na jinjina wa ƙungiyar alheri da ke a garin kam na jihar Difa da ke ƙasar Nijar. Gani yadda yadda wannan kungiya take ayyukan ci gaba a tsakanin al'umma kamar tarbiyyatar da yara ta hanya mai kyau ba da tallafi ga nakasassu da marasa lafiya sharar masallatai da sauran abubuwan ci gaba duk da cewa wannan kungiyar waɗanda suka kafa ta 'yan gudun hijira ne amma ba su yi ƙasa a gwiwa ba hakika wannan kungiyar ta cancanci yabo yana da kyau shugabanni da masu hannu da shuni su masu taimaka wannan kungiyar domin taimaka musu zai sa wannan kungiya ta faɗaɗa ayyukanta na alkhairi da take yi sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga ali abdullahi doron baga ya ce muna allah wadai da harin da wasu 'yan bindiga suka kai a ƙasar burkina faso muna fata allah ya kamuna ƙarshen matsalolin tsaro a yammacin afirka mun gode sai kuma mu na ƙarshe fito daga yakuzi matar amadu abasha mashina da ke jihar yobe ta ce assalamu alaikum biyu hausa hakika tura ƙarin sojoji guda ɗari 600 zuwa ƙasashen yankin sahel don taimakawa wajen magance matsalolin taɓarɓarewar tsaro da suka addabi yankin da ƙasar faransa ta yi abin yabawa ne da jinjina kwarai muna addu'ar allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin summa amin Madalla gaida Abdulaziz Adili Toro. Yanzu kuma ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya. Chad ta buɗe wani asibiti mai gadaje dubu ɗaya a yau Litinin wadda aka gina cikin gaggawa domin taimakawa wurin yunkurin dakile yaɗuwar cutar coronavirus wacce ta kama sama da mutum dubu goma sha bakwai kana ta kashe wasu ɗari uku da sittin da ɗaya. a yau litinin ne za a baiwa 'yan majalisar wakilai masu shigar da kara a shari'ar tsige shugaban amurka donald trump da wato da rukunin masu kare shi shugaban sa'o'i biyu biyu domin su rufe muhawara da suke yi za su da alamar dai an gama samun sakamakon shari'an inda republican ke da rinjayi da mambobi 53 a kan democrat mai mambobi 47 a majalisar inda babu wanda ya nuna alamar cewa cikinsu wani zai ba da goyon baya na tsige shugaban amurka donald trump masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baba yakub makeri da ya karanto mana labarai da kuma julie ladis gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan lokaci dan ni muhammad hafiz baballe ke muku sallama sai mun haɗa shirinmu na dare idan allah ya kai mu.